Tun bayan da kwamitin koli na jam'iyyar APC ya zartar da wancan hukunci ne kwamitocin zartarwa a matakan jihohi ke gudanar da tarukan masu ruwa da tsaki da nufin yanke hukuncin da ya dace kan sigar zaben fitar da gwani. Ya zuwa yanzu dai kalilan daga cikin jihohin Najeriya ne musamman waɗanda jam'iyyar APC ke mulki suka zaɓi amfani da tsarin yar a zaben fitar da gwani a matakin gwamna da 'yan majalisar dokoki na ƙasa da na jiha. Jihar Katsina na cikin jerin jihohin da suka amince da sigar amfani da delegate wajen zaben 'yan takara, yayin da jihar Kano kuma ta faɗa rukunin jihohin da suka zaɓi tsarin 'yar domin fitar da nata 'yan takarar. gaskiya ne zaɓe na delegate zai fi sauƙi zai fi control zai fi rashin rigima zai fi rashin tada hankali da hayaniya da shauransu to amma kuma wani lokacin shi kuma rashin daɗinsa shine delegate sukan iya zuwa wani lokaci su je su zaɓo mutumin da ba shi al'umma suke so ba. to zancen nan da diya ta'allaka ne a kamar zancen ana ba 'yan delegate kuɗi shi ma talaka na ƙasa ɗan jam'iyya tun da dama kuɗi yana ta kuka bai da kuɗi ba ka ganin cewa za a iya ba shi kuɗi kuɗi kuma ya dangwala sanadiyar wannan kuɗin da aka bashi no ba zai yiwu a ce za a yadda mutane mutum misali dubu tamanin za su fito a ce ɗan takara zai bi kowanne mutum kamar mutum dubu tamanin a ce ya ba su kuɗi ba zai yiwu ba wannan. honorable ibrahim zakar sarina kenan sakataren jam'iyyar apc na jihar kano ko da ke galibin ƙananan 'ya'yan jam'iyyar ta apc a nan jihar kano na maraba da wannan tsari na 'yar tinke amma akwai rahotannin da ke cewa masu hannu da maiko da ke neman ci gaba da rike madafin iko karkashin jam'iyyar ta apc na matsa lambar komawa tsarin delegate kamar yadda abdullahi mai kana zara ke faɗi. kamar ni da nake daga nasarawa nake buƙatar in samar da canji in Allah da kuma in samar da shi ina da yakinin cewa talakan gurin ko mai aka bashi zai kokari ya sama kansa abin da ya fi masa da mai ido ku wa'anda suke ganin cewa a bar su abin ya zama kamar mulki na sarauta kamar kujerar sarauta suna ta kokawa su ga cewa an koma tsarin da aka buru a baya tsarin delegate da aka mu kuma kira da jam'iyya abin ta fita ta bari a tafi a kansa domin shi zai haifar da jam'iyyar da mai ido to idan yanzu ta ji kira yan siya za a yi kenan sai mu ce an yi abin da bai kamata kuma ba zai haifar da mai ido ba yanzu haka dai jihar Yobe yana cikin waɗanda ba su kai ga cimma matsaya ba game da sigar zaben fitar da gwanin. Yanzu wasu jihohi sun cimma matsaya. To don me yasa ba za mu cimma matsaya ba mu na cewar a yi kato bayan kato. Ya kamata a ce gaskiya an ba wa mutane dama saboda rashin ba wa mutane dama kawai a shiga daki a ce an rubuta mutane din nan su za su yi abu wannan ba tsari bane na demokaradiyya ina so in yi amfani ma da wannan dama in kira ga ita jam'iyya ta da cewa a duba wannan al'amari a gane cewa duk wani abin da za a in dai ba za a ba wa talaka damar ya zaɓi wanda ya kamata ya daba ba to gaskiyar magana ba wannan ya zama kamar wani abu ne ake yi kamar da lauje cikin nadi. Comrade Isa Suleiman Aminu kenan da ke neman jam'iyyar APC ta bashi tikitin takarar majalisar tarayya domin wakiltar al'ummar Bade da Jakusku a jihar Yobe. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.